والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 28 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari wanda ya yi daidai da takwas ko ya yi daidai da tara ga watan julai shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin fasulun kitab fi zikiri a hambil firagin islamiyya muna cikin bayanin aƙidan murji'awa dangane da abin da ya shafi istisna'i a wajen rantsuwa istisna'i a wajen imani shin ya halatta mutum ya ce ana muminu insha Allah to daga su ƴan murji'awa su suna ganin duk mutumin da ya ce ana muminu insha Allah ya nuna yana shakka akan imaninsa ya yi rinda. sai daga ce ana mominu haƙan ni mumini ne da gaske amma idan ka ce ana muminun insha Allah kana shakka ne akan imaninka to sa'annan kuma su kuma yan maturidiya su suna ganin cewa baya yana halatta mutum ya ce ana muminu insha Allah amma su a tunaninsu mutum yana faɗin wannan ne nazarar ilal awaki dubawa zuwa ga akiba an gane mutum zai ce ni mumini ne insha Allah wato mutum yana duba akiba ne ƙarshensa an gane kenan bai san ƙarshen shi ba zai iya yiwa wato ƙarshen rayuwarsa ya yi ridda shi yasa yake cewa insha Allah amma da ba don haka ba da zai iya cewa ana muminun haƙan ina fatan gane wannan to kenan kaga su a nasu tunani su yan maturidiya mutum zai cewa shi mumini ne amma abin da ya sa ba zai ce shi mumini ba ne tabbas saboda bai san ƙarshen shi ba amma da a ce ya san ƙarshen shi cewa zai mutu da imani kawai zai iya cewa ana mu'minun haqqan an gano wani ko haka sun ka duba su ba sa duba kawai su sun dauka cewa kawai inda mutum ya san karshen shi kenan kawai inda mutum ya yi imani a cikin zuciya ya furta da harshe kawai shi mumini ne inda mutum ya yi imani da zuciya ya furta da harshe shi mumini ne mumini na gaskiya abin da zai sa ba zai ce muminin hakan ba don bai san karshen shi ba wai amma da a ce ya san zai mutu da imani da zai iya cewa ana muminun haqqan to shi ne shekul islam ibn taymiya ya yi raddi ga wannan tunanin cewa wannan tunani kuskure ne cewa wai ana muminun insha Allah wato suna faɗin wannan ne saboda duba ƙarshe amma da ba don haka ba kawai za su ce su mumine ne Ya ce wannan 'yan maturidiya sun ɗauka cewa an ruwaito daga salaf to amma ba a ruwaito wannan daga salaf ba su salaf idan ka mutum ya ce ana mu'minu insha Allah ya yi istisna'i a wajen imani shi yana duba cikan aiki ne yana duba cikan aiki ne ko kuma amsuwa aikin a wajen Allah wannan aikin da nake aikatawa shin aiki ne cikakke idan aiki na ya cika shine za a kira zan kira kaina "Mominun haqqan to masu daban da tabbas idan nayi aiki shin Allah ya amshi aiki na ko bai amsa ba kuma idan Allah ya amshi aiki na shin na samu lada cikakke ko ban samu lada cikakke ba to su salaf nan suke dubawa to su salaf suna sanya aiki daga cikin imani cewa imani yana ɗaruwa da ƙaruwan aiki kuma yana raguwa da raguwan aiki an fahimci wannan ko idan mutum ya yi aiki cikakke to ya zama to mumini cikakke idan mutum ya tauye wani abu daga cikin ayyuka to imanin shi ya tauye gurgurdan abin da ya tauye na ba san gani kenan wayannan sune abubuwan da salaf ke dubawa dangane da cewa ni mumini ne insha Allah me suke nufi da insha Allah din nan ban sani ba shin Allah ya karba aiki na ko bai karba ba ban sani ba kuma Allah ya amsa shin na samu lada cikakke ko ban samu ba wannan shine istisna'i a wajen salaf da kuma dalilin istisna'i ne amma istisna'i a wajen rudiya shine nazaran ilal awaqif wanda wannan kuskure ne نعم أدلة المرجئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أدلة المرجئة دليل مرجئة تلمس المرجئة لمذهبهم الباطل الخبيث وتقول مرجئة سنة سنة نيمة كمذهبا سنة برنا وانديك دتي إلى بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة سنة نيمة سنة شابو تاشر دليلي na Qur'ani da kuma dalilai daga cikin sunna ingantacce lakin laysat sariha sai dai wannan din ba wai ba wai bayyana ne bane sun kawo hadisi ne ingantacce amma kuma ba sariha ba hadisin ba wai bayyana ne bane ga ra'ayin da suke so su gina kasan nassi yana iya inganta amma ya zama to ka kafa hujjar shi ba daidai ba an gane hadisi tabbas da suke kafa hujjar shi ya inganta amma kuma suna kafa hujjar shi ba daidai ba wa eh. za'amu bi annaha tadullu ala mazhabihim sai suka raya cewa wa'annan hadisai suna nuni akan mazhabansu wa min ad wa min adillatihim hasba za'mihim daga cikin dalilansu gwargwadon rayawansu daga cikin alqur'ani istadallu bil ayati taliya su yan murji'awa sun kafa hujja da ayoyin da masu zuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa ayi shirka da shi kuma yana gafarta koma bayan haka ga wanda ya so wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima duk wanda ya shirka da Allah hakika ya kirkiro da zubai masu girma an gane wannan suna kafa hujja da wannan aya akan gina ainihin mazhabansu na barna na cewa saban Allah baya cutarwa inda akwai imani kaga wannan shirya gidan murji'awa la tadurru ma al-imani ma'asiya saban Allah baya cutarwa inda akwai imani to sun kafa hujja da wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bi lalle Allah baya gafartawa a hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta mu kuma bayan shirka ga wanda ya so kenan duk wani zunubi wanda ba shirka ba Allah yana gafarta shi ga wanda ya wa mai shirk billah duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman azima hakika ya kirkiro zunubi mai girma to amma wannan aya din jama'a yana goyon bayan ra'ayin murji'a domin ra'ayin ba fa shine saban Allah baya cutarwa inda akwai imani inda kana da imani kayi zina in kana da imani yi caca ka sha giya an gane in dai kana da imani a zuciyarka ko ka furta kalmar shahada domin ka ƙi yin sallah ko ka ƙi yin azumi ko ka ƙi yin zakka ko ka ƙi yin aikin hajji wannan bai rage komai cikin imaninka ba za ka iya cewa ana muminun haƙƙan ko ana muminun kamilul imani saban Allah baya rage imani barin ainihin wajibi ko barin aikin alkhairi baya rage imani Kuma ji wannan ko to wannan shine mazhaba na murji'awa to shine muke tambaya sun kafa hujja da ayan qur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lallai Allah baya gafartawa a hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta koma bayan haka ga wanda ya so an gani yana gafarta koma bayan shirka ga wanda ya so to in bai so ba yana gafartawa ga wanda ya so in ko bai so ba zai yi azaba a nan wajen har yanzu babu cutarwa ga sabon Allah ai wannan ayin ya nuna idan mutum ya aikata sabon Allah wanda bai kai shirka ba yana cikin mashi'a ta Allah sai yadda Allah ya yi da shi in Allah ya ga dama ya yi masa azaba in ya ga dama ya kyale shi shi a nan wajen sabon Allah yana cutarwa ko baya yi yana cutarwa ga zahirin ayan ya nuna idan mutum ya yi sabon Allah yana cikin ɗanɗan. to duk kuma abin da zai hana ka kwanciyar hankali ya saka cikin ɗarɗar A ya fitar da kai na fata gane to tun daga nan ma za ka yi rantsi ga ainihin aƙidar murji'awa da suke cewa saban Allah baya cutarwa inda akwai imani kenan saban Allah yana cutarwa an gani in dai mutum yana saban Allah to yana shafan imaninsa shi ya sanya Allah ya sanya murtakibul kabira ta haka mashi'atillah in sha'a gafara wa in sha'a azaba mai aikata manyan zunubai yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah in ya so ya gafarta in ya so ya yi azaba an gane? saka wannan aya baya nuni akan aqidar murji'a bil hasal yana nuni akan sabanin haka na wa qawluhu da kuma inda Allah ke cewa ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace musu ya ibadiya kace musu ya rasulullah ya ku bayina ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka yi barna daga su suka wuce gona da iri ga su inna Allah ya la takna domin rahmatin ko kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah inna Allah ya kiri zunuba jami'a lalle Allah shi ke gafarta zunubai ga baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shi mai gafara ne mai rahama yanzu zunubai na cutarwa ko ba su cutarwa inda ba sa cutarwa me ya sanya mutane ke bukatar Allah ya gafarta musu zunuban ashe saboda zunubai na cutarwa shi yasa dan adam ke bukata idan ya yi zunubi ya roƙi Allah ya gafarta masa ko ba ka ba shi yasa Allah ce kace ya ku bayi da suka yi barna ga kawo kansu ashe zunubai barna ne kuma duk abin da yake barna yana cutarwa kun dai. ashe kama hujja da wannan wannan aya da suka kama hujja da shi hujjatul alaihim ne lalahu hujja ne wanda yake rusa ainihin aqidansu saboda Allah ya ce wanda suka yi barna ga kawukansu kada ku ba tsammani daga rahama Allah Rahama Allah na da faɗi lallai Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya in ya so sai mu haɗa da wancan da wancan wa ga gafiru ma duna zalika liman ya sha ko idan mutum ya aikata zunubi ya mutu bai tuba ba yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah Allah zai gafarta mai in ya so in kuma ya tuba Allah ta'ala ya riga ya alƙawari wa indila gafaru liman taba wa amana wa amila salihan sun mahaddada lalle ni mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani yayi aiki mai kyau sa'annan kuma ya nemi shari'a ashe duk wayannan ayoyi gaba daya suna tabbatar mana saban Allah barna ne sannan kuma saban Allah yana iya janyo azaba idan mutum bai nemi gafaran Allah ba shi zaka ce kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah lalle Allah mai gafarta zunubai ne duk yawan su gaba da mutum zai tuba at ibu min zambi kamar la zamba la an gane shi wa kai kaifa allazi lam yatub yana cikin hadari ko baya cikin hadari imanin shi ya rubu ko bai rubu ba imanin shi ya rubu sannan ya cutu ko bai cutu ba ya cutu na'am ila ghairi dhalika min al-ayat allati yufidu zahiruha hadha al-mafhum al-khati wato zuwa ga wannan wannan daga cikin ayoyi wanda zahirinta yake amfanar da wannan mafumi na kuskure zahirinta yana amfanar da wannan mafumi na kuskure almutakallaf wanda yake an kallafa an kallafa shi ba haka yake nufi ba lilwa lilmurji'ati da su murji'awa wa bi ibaratin ukhra idan muka dauki wata ibara kuma fa innahu mustadallu bi jami'i ayati alwa'di wa taraku ayati alwa'id lalle sun kama hujja da dukkan ayoyi na na alƙawari ayoyin wa'adi da kuma suka bar ayoyin wa'i wanne ne ayoyin wa'ad su ne ayoyin da suke nuna mana kamar kawai aljanna kusa ayoyin da suke nuna mana kamar aljanna kusa kamar wannan aya la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a an gane ga irin wannan ayoyin da suke nuna mana kada mu dai ba tsammani daga rahman Allah lalle Allah yana gafarta zanubai ga baki daya to ire-iren wayannan ayoyin an gane ana kiransu ayatul wa'id kamar wannan zina Amadu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amru wa hum to da ka ayoyi da suke nuna mana aljanna kusa to irin wayannan ayoyi su ne ake kira ayatul wa'ad kaman summa awrazna alkitaba allazina allazina safaina bi ibadina sannan mun gadar da littafi ga wayanda muka zaba daga cikin bayanmu faminhum zalimun li nafsihi daga cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muktasib daga cikinsu akwai wanda ya tsaka tsaki an gane ku wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikinsu akwai wanda suka tsere da alkhairai da izinin Allah sai Allah ya ce zalika huwa al al kabir wannan shi ne falala mai girma duk wayannan gaba daya falala ne mai girma jannatu adnin yadkhulunaha aljannan zama za su shiga da zalimul li nafsi da muktasidun da sabiqun bil khairati bi idnillah dukkan su gaba daya zalika huwa al fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha wannan shine falala mai girma aljannar zama wanda za su shige shi yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir kun gane wannan aya kaga wannan aya yana yana da mu aljanna cikin sauki tunda an nuna da zalimun li nafsihi da muftasidun da kuma sabiqun da yan aljanna ne ko sannan wani aya ne za mu iya kafa hujja da shi akan cewa shi ma yana daga cikin ayatul wa'ad eh inna la inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin lalle Allah yana shigar da wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau aljannoni ta jiribin ta zai shiga da su aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarshen ta an gane idan muka yi imani muka yi aiki mai kyau Allah zai shigar da mu aljanna kaga alƙawari ne Allah ya mana dan muna magana ayar da zahirin shi yana nuni kamar roma roma ne kamar kawai aljanna kusa ayoyin da ke nuni akan aljanna kusa inna ai ka sa wa amilu salihati sun aikata ayyuka masu kyau in ba su aiki da kyau ba waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suna da aljanna aljannan firdausi hu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa mawahu nar kaga wannan aya ne na wa'idi ko muna san ayatul wa'd ne ayoyi na wa'd ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a na'am سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وإذا للذين آمنوا بالله zalika fadlullahi yuti man yasha a daga ce ayoyi ne da suke nuni akan aljanna kusa dan akwai akwai hadisai su wayannan za a iya kawo su da yawa kamar man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama da kuma hadisin nan dakhala imra'atu nara fi hirati wata mata ta shiga wuta saboda mage kawai kaga wannan shi kuma wahid ne amma da wa'adin nan man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah ya shiga aljanna da kuma man mata wa huwa yad'u wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya mutu yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna an gane da kuma a takwa hahuna tsoron Allah a nan yake kaga da zarar mutum na tsoron Allah anan zai na sai aljanna kawai kaga romoro a taqwa hauna tsoron Allah a cikin zuciya yake kaga wannan yana daga cikin ahadithul wa'd da man qala la ilaha illallah dakhala aljanna da hadisin da ya nuna wata mace karuwa ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare kaga shi ma wannan hadisi ne na romo romo hadisul wa'd ko da kuma hadisin duk wanda ya mutu bai shirka da Allah ba dakhala janna wa in zana wa in zaraka shi ma hadisin wa'd ne an gani? to ire-iren nan. man kama da imanin wasu sabar gufira da kuma suka dawo min zambi shi ma hadisin wa'ad kawai wanda ya tsayi da Ramadan saboda iman da neman lada an gafarta mai abin da ya gabata akwai wanda aka ce duk wanda ya karanta ayatul kursiyu a ah, za a gabata mai zunubansa wa in kana mithla zabadil bahar ko da ya kasance misalin kumfan teku a gari to irin wayannan su ne murji'awa suke dogara da su murji'awa suna dogara da irin wayannan nusus din Ta kira nususul wa'ad sai su bar mai nususul wa'id suna yin watsi da nusus na wa'id ba ruwansa da shi sai inda nasi na wa'ad yake ga wata mata nan ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare a nan wajen ba a yi maganar ta yi sallah ba ba maganar azumi ba maganar zakka ba maganar kaza kawai dan ta shayar da kare kawai ta shiga aljanna aljanna kusa ba wahala wani kuma kawai da ya ce la ilaha illallah ko sai shiga aljanna ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin naji ba komai misali kaga wannan sune mai rajulun da zai katala Musa bin Zaid qala asatantu an eh kaga ire-iren wa'annan nusus din ana kiran su nususul wa'ad mutazilawa suka rabi da su sai su nuna kawai idan mutum yana da imani a cikin zuciya kawai baya bukatan wani aiki zai shiga aljanna baya bukatan wani aiki akwai wani mutum kawai bashi yake bayarwa in ya bada bashi in ya zo ya tambayi bashi kace baka da shi sai zai kyale ka kuma ya ce wa ainihin ma'aikatansa in kun je karban bashi wajen mutum ya ce bashi da shi ku tsallake ku bashi domin ni ma Allah ni ma Allah ya tsallake ya bani shi ne da ya mutu sai Allah ya ce mu muka fi cancanta mu tsallake mu bashi kyale shi za ka kyale shi kawai wuce aljanna ba ce ya yi sallah ba ce sallah ba ko arziki ko zakka ko aikin haji ko kaza ko kaza ko kaza kun gano wannan ko hadisul bitaka eh da wannan hadisul bitaka din nan wanda aka nuna kawai kalmar shahada ne a ciki babu wani sallah ba wani aiki ba kaza ba kaza to kaga ta irin wannan nusus din wato su suna dogara da su su kuma yan khawarij suna dogara da kishiyan haka nususul wa'id la yadkhulu aljanna namamun annamimi ya shiga aljanna a gani su sai annamimi ya shiga aljanna la yadkhulu janna man kana fi qalbihi misalu haqqatin habbatin min kibir. duk wanda a cikin zuciyarsa akwai misalu habbatin min kibir. akwai gwargwadon kwayan zarra na ainihin gwargwadon kwaya na girman kai bai shiga aljanna an gano wannan ko da kuma na timar atun nara fi irati wata mata ta shiga wuta saboda mage kawai don mage ta yi kalmar shahada tana sallah tana azumi tana zakka gashin mage kawai saka su yan hawa da su fara duk mutumin da ya azabtar da mage ya zama kafiri duk aikin shi ya lalace duk mutumin da ya annabi manci ya zama kafiri aikin shi ya lalace an gano wannan ko su kuma wanda za su yi na ai gashi an ce wata mata ta shiga aljanna saboda kare duk ana gafarta wa mutum zanubi yayi wannan aiki duk wannan zanubin ba wani abu bane saban Allah baya fitarwa inda akwai imani a cikin zuciya an gano wannan ko to ahlu sunna kuma suna riko da nususul wa'ad da wahir gaba daya suna aiki da duk guda biyu nususul wa'ad yana ainihin kwantar da hankalin mutum cewa a kada ka ɗeba tsammani daga rahama Allah nususul wahil kuma yana tsoratar da kai azaban Allah sai ya zamanto kana wa Allah bainal khawf war raja an gani kana tsoron azaban Allah in ka karanta nususul wahil suka ji tsoron azaba ka karanta nusus sai mutum in mutum ya tsaya nan sai ya so ya ɗeba tsammani ba amma da zaran ya karanta nususul wa'ad sai kuma ya gane ashe za a iya shiga aljanna kana ɗeba tsammani daga rahama Allah an gano wannan ko so saboda haka a su sun yi fahimta mummuna tara ko ayatul wa ayatul wa'id sun bar ayatul wa'id wa qalu kace me na'am wa qalu yakfi fi dukhul al-iman wal fawz bi ridha Allah sun ce yana isa wajen shiga cikin imani da samun rabo da yardan Allah an yahtawi al-qalbu ala al-ma'rifati wat tasdiq zuciya ya tattara akan sanin Allah da gaskatawa In su ji murji'awa idan zuciya ya tattara akan sanin Allah da kuma gaskata Allah shi kenan ko bai yi sallah ba ko bai yi azumi ba ko bai yi komai ba ya isa ya shiga aljanna kawai wa fatahu baban wasi'an li ahli al-batil li ahli batala suka bude kofa bai fadi ga ma'abota barna ma'abota barna da kasala wal murimuna da lalatattun mutane lalatattun mutane cewa ba sai sun yi aiki ba an gane ko kaga ba sai kai wani aiki ba ba sai ka yi wani aiki ka yi ta sallah ba ka yi ta azumi ka yi ta biyayya ga iyaye ka yi ta zakka kawai idan ka ka san Allah kuma ka gaskata Allah a cikin zuciyarka kai dan aljanna ne kawai ka aikata koma meye na saban Allah ka bar koma menene na wajibi wannan baya cutar da kai kace imani yana cikin zuciya ne saban Allah baya cutar da shi saban Allah baya rage shi amma wajen ahlus sunna ba an gani wato imani yana cikin zuciya imani qaulu ne lisan wa i'tiqadun bil qalb wal amalu bil jawarih ko wal amalu bil arkan sai mutum ya furta da harshe sannan ya kudurci a zuciya sannan ya yi aiki da gaɓoɓinsa sai ya yi haka sannan yake zamantowa cikakken mumini an gani to kuma su ahalu suna suna gane cewa wane yana da matsala a wajen imaninsa idan ya zama to ya takaitu a wajen aiki bai yi aiki yadda ya kamata ba baya damuwa da sallah baya damuwa da azumi baya damuwa da kaza ko yana wasa da ainihin nafin fili ko yana wasa da sadaka ko bai cika kiyaye dokokin Allah ba za su gane wane imanin shi ne a shekaran a wajen ahlu sunna aiki yana da tasiri wajen imani an gane wajen cikan imani ko wajen rabuwan imani amma a wajen mutazilawa aiki ba shi da tasiri wajen cikin imani ko wajen raguwansa sun sa ɗauka aiki daban imani daban sun kuma ahalu sun ɗauka da imani da aiki gaba ɗaya a haɗa suke shi ma aiki yana cikin imani za mu ga imamul bukari a cikin sayar bukari ya kawo misalai zai ce babu as-salatu iman babu Asiyamu siyamu iman haka yake buɗe babi domin ya nuna ma cewa aqidan ahlus sunna wanda magabatan mu suka mutu akan shi kuma suka bauta ma Allah akan shi kuma suke fatan su haɗu da Allah akan shi ne ka yarda cewa magana a aiki yana cikin imani an gane idan ka rage wani abu na aiki ka rage wani nasibi na imaninka na'am fahum asalin nas fil ibadati su ƴan murji'awa su ne mafi kasalan mutane sun fi kowa kasala wajen bautan Allah wa azafun fil intizar kuma sun fi rauni wajen lizimtan shari'a likawli al'amal laysa min al-iman fi inda. da saboda kasancewan aiki ba shi daga cikin imani a cikin wani abu na wajen su murji'awa wa amma su khawarij ba su khawarij ba aiki yana cikin imani ko baya ciki ha su khawarij su sun yi mubalaga ba sun fi ahalin sunna tsanani akan aiki in mutum ya yi ƙarya ya yi in ya yi zina ya yi kaga mu in mutum yayi zina in mutum yayi ƙarya imanin shi yaro in yayi ƙarya imanin shi yaro in yayi caca imanin shi yaro su kawari in yayi wayannan gaba ɗaya ya fita musulunci an gane wannan ko idan mutum ya saba alƙawari ya zama to kafiri ba mutum bane shi su kawari haka su a wajen su su ma sun yadda cewa aiki na cikin imani sannan da aiki da imani ba baka raba su duk ɗaya ne kawai so da idan mutum ya bar wani aiki su a wajen babu wani shirkun asgar ko akbar duk wani aiki shirka ne da mutumin da ya karya da wanda ya bauta wa gunki a wajen kawari shiga tsaye ne an fahimci wannan hari saboda haka ya fita musulunci ba musulmi ba ne shi to a wajen su imani na karuwa ko bai karuwa a wajen kawari shi a wajen kawari imani na karuwa amma yana raguwa sai dai ya tafi gaba daya su wajen su in kana aiki alkhairi imanin ka na ta karuwa yana karuwa amma da zarar kai sabo ya warkace duka su su wajen duk wani sabon Allah gaba ɗaya kafirci ne ku fahimci wannan ayi wannan shine bambanci tsakanin da ahlus sunna su ahlus sunna sabon Allah ƙarya zina caca luwadi wannan manyan zalubai ne iya girman su iyayen da suke kwashe maka imani iya girman su iyayen da suke raba ka da imaninka an gane in mutum ya yi zina wani abu na imani ya rabu, ya yi caca wani abu na imani ya sha giya wani abu na imani a hankali a hankali zai kai matakin da imanin mutum ya yi rauni zai kai matakin da in mutum yi wasa shetan zai yi wasa da imanin mutum har mutum ya yi ridda wannan shine aqida na ahlus sunna khilafan lil khawarij su yan khawarij saban Allah kafirci ne imani yana karuwa amma imani baya raguwa sai dai ya tafi gaba daya sun wajen ahli suna imani yana karuwa kuma yana raguwa Kuna da wani ko yawa an ruwaito akwai kaulin da aka ruwaito daga imam malik cewa imani yana karuwa amma baya raguwa akwai kuma kaulin da aka aka ce wannan shine fatawar shi na farko sannan an samu wani fatawa da aka samu nashi da ƙarshen rayuwarsa imani yana karuwa kuma yana raguwa sai ya zama daidai da fasara na sauran malamai na salaf dangane da imani an gane ko yawwa wa amma al-ahadith amma hadisai faqad istadallu min al-ahadith ma yadullu zahiruhu ala al-ittifaq bil bu'd an shirk hakika su murji'awa sun kafa hujja daga cikin hadisai abinda zahirinsa ke nuni akan wadatuwa da nisantar shirka shirka da zarar ka bar shirka ka aikata ko bai ga dama mutum ya bar shirka in ya ga dama ya yi sharholiyarsa ya sha giya ya yi rawa da 'yan mata ya yi zinace-zinace mata su fita da da miniskirt wannan bai shafi komai na imaninsu ba an gano wannan ku? wato wadatuwa da ainihin nisanta daga shirka wa wujudin imani da kuma samuwan imani samuwan imani a zuciyan bawa da zarar an samu imani a zuciyanka. shi ke ka zama ɗan aljanna lilfaus la. wai saboda mutum ya samu yardan Allah kawai samun imani a zuciya wa min hadhihi al ahadith qawlu sallallahu alaihi wa sallam akwai maganar manzo sallallahu alaihi yake cewa man mata yushrik billah shay'an dakhala al janna duk wanda ya mutu yana shirka da Allah da wani abu ya shiga aljanna ya gama shirka ne kawai in mutum zai mutu baya shirka dan aljanna ne shi dakhala an-nar ah, dakhala an-nar in mutum zai mutu baya shirka wai yawa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani zai shiga wuta qala ibn mas'ud wa qultu ana duk ko sai ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya mutu baya hada Allah da komai ya shiga aljanna kenan in mutum ya mutu baya shirka ya shiga aljanna ko yana zina ko yana caca ko yana shan giya ko yana kaza me za mu ci akan wannan yan murji'awa suna dogara da irin wannan nasi din a gari da kuma innaka innaka law ataita ni bi qurabil ardi fadaya malaki ta li la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha magafira wai Allah ta'ala yana cewa ya kuma ya kai bawa na da zaka zo mun da cikin ƙasa na kurakurai sannan ka haɗu da ni baka haɗa ni da komai ba da na zo ma da cikin ƙasa na gafara inda baka shirka da Allah ba zan zo ma da cikin kasa to wannan ya nuna saban Allah baya fitarwa shin wannan hadisi ya goyi bayan murji'awa ko bai goyi bayan ba eh to ko zahirin ma bai goyi bayan ba ya ce in ka zo da cikin ƙasa na kurakurai sannan ka zo mun baka yi shirka da Allah ko da kawai ba zan zo ma da cikin ƙasa na gafara a yaushe ne za a gafarta mai zai yi wa a gafarta mai nan take ko kuma a gafarta mai bayan an mai azaba kaga yayi daidai da ayan nan wa yaga juna duna zalika liman yasha ai an ce mai za a zo mai da cire kasa na kurakurai ayo shi zai yi wa bayan shekara miliyan daya zai yi wa bayan ya sha azaba ya gasu da wahala sa'ana a ya fi mishi ko zai yi wa nan take na fasan gane wannan kaga idan muka dauki wannan hadisi muka hada da hadisi na ceto a hadisi shafa'a wanda ya nuna ga musulmi nan sun shiga wuta muka ɗauki hadisin da ya ce ga wata mata ta shiga wuta saboda mage mage sun shiga wuta da shi ko ba ka ba to wanda wanda ta shiga wuta saboda mage an ce in ka zo da cikin ƙasa na kurakurai sannan ka zo ba kai shirka ba za a zo ma da cikin ƙasa na gafara wannan na nuna kawai an shiga aljanna kai tsaye gafaran yaushe ne in na ce in har ka faɗi gaskiya to zan maka kyauta yaushe ne kyautan ai ban gaya ma lokacin ba ina ba gane zai yi wa baka kyauta yanzu zai wa nan da shekara kaza ai na ce zan baka na gaya maka lokacin da kamar lokacin da manzan Allah ne ya gaya wa sahabbai cewa yayi mafarki cewa ya shiga cikin masallacin harami cikin kwanciyar hankali har ma gashi ana masa bai aski ko baka ba ana bai aski ana yanka dabba na hadaya ana kaza ana kaza to lokacin da manzo Allah ya zo zai shiga cikin a cikin makka kafirai suka hana sai umar yake tambaya annabi ya rasulullah ba muna kan gaskiya bane yace shin kai ba manzo Allah bane to ai ka ce za mu shiga cikin masallacin harami sai da ce na ce maka yanzu ai na ce za mu shiga ai ban ce maka yanzu ba kuma ji wannan ai Allah ya ce kamar da aka ce dinnan duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna a yau shi ana nufin yana mutuwa zai shiga ko bayan shekara biliyan ko bayan shekara biliyan ko bayan shekara nawa kaga ba faɗa ba shin wannan hadisi yayi nuni saban Allah baya cutarwa bin cewa saban Allah baya cutarwa ba kaga in ka hada wayannan hadisan da ainihin ahadithul khawf da suka nuna ga musulmi na ya shiga wuta saboda wani laifi da yayi ko ga musulmi na ya shiga wuta saboda wani laifi da yayi wanda ba shirka ba kuma ashe ya nuna saban Allah yana cutarwa an gano wannan ko manzo Allah wata ran yana wucewa makabarta sai ya zo ya ga ya tsaya wajen wasu kaburbura guda biyu sai ce kuma la yu'azzaban ke lalle su ana nan ana yi musu azaba an gane wa mayu azaba ne fi kabir ba wai ana yi musu azaba kan wani babban abu bane yace amma a ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl yace amma ɗaya daga cikin su ya kasance baya iya kare kanshi daga fitsari bai kare jikin shi daga fitsari yana fitsari sai fitsari ya rinka tsallan mai a jiki fitsarin yana tsallan mai a jiki kuma haka zai je yi sallah da shi wannan shine dalilin da yasa da ya mutu ake mishi azaban kabari wa amma al-akhar amma shi kuma ɗayan fa fakana yamshi bin namima yana tafiya da gulmace gulmace ya dauki maganar wannan ya kai ma wannan maganar wannan ya kai ma wannan dan ya hada su fada wannan shine dalilin da yasa shi kuma kamar azaba kabari to shin mutum ya bari fitsari ya rinka zuba a cikin shirka ne amma ga shi ana mai azaba mutum kuma ya rinka tafiya da annabimanci shirka ne ga shi ana mai azaba ina ba san gane wannan ashe kenan sabon Allah yana cutarwa wannan cewa da aka yi dinnan zai shiga aljanna wato ma'ana dama ce mai aikata manyan zunubai yana karkashin mashi'a ta Allah jam'an adilla yana karkashin mashi'a ta Allah in Allah ya gada da mai azaba zai mishi azaba kuma lokacin fitarsa Allah bai faɗa ba Allah zai masa azaba zai fitar da shi sanda ya gada dama fitar da shi a nan wajen saban Allah ya cutar ko bai cutar ba ya cutar ai ko da minti ɗaya mutum shiga wutar jahannama sabon Allah ya cutar da shi saka wannan ƙa'idan su na la duru ma imanin imani ma asiya kuskure ne a wajen ahlus suna, sabon Allah yana cutarwa tun da farko dai yana rage daraja ka wajen Allah in kana da daraja kana yin sabo kullun daraja ka raguwa yake kullun imanin ka raguwa yake zai kai matakin da in kai wasa za ka rabu da imanin ga baki daya sun gane wannan ko bambancin mu da khawarij shine mu ba za mu ce wai dan mutum ya yi sabon Allah wanda ba shirka ba mu ce alaƙa ya yanke tsakaninka da Allah su kawari in ka yi sabon Allah su kankantan shi alaƙa ya yanke tsakaninka da Allah to wane ne zai zai kai labari duk duniya kowa kowa zai zai zama to bai da alaƙa da Allah kenan an gane wannan ko to wannan shine na'am kuma eh, banin darar bil hudud fi duniya السؤال لا الحد هم ردوا يعني بهذا الضرر بضرر الدنيوي ردوا به إنما إنما يتكلمون حول الضرر الأخروي نعم وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة magana da magana annabi take cewa duk wanda ya rasu alhali yana sane cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya shiga aljanna ya gama kawai dakal aljanna inda ya sani suka ce kawai al-imanu huwa al-ma'rifa da irin wannan suke daga imani shine sanin Allah in kun duba wai menene illa ga wayannan mutane menene abin da ya musu illa har suka fada cikin bid'a shin ba sa aiki da hadisi da gurgurda ko suna aiki da shi yawa su duk yan bid'a mafi yawan yan bid'a suna ba aiki da nasu sai dai sukan dauki wani nasi su bar wani nasi amma hari kaga dai wannan hadisi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna ai yayi daidai da ka'idar na cewa al-iman huwa al-ma'rifa cewa duk wanda ya mutu yana sana cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya shiga aljanna sai mutum ya dauki wannan nasi sai ya bar sauran nusus wanda aka ce dakala timra'atun nara fihi rajul la yadkhulul janna namma an gani kai ya kamata duka ka yi jam'i tsakaninsu. kuma ka ɗauko wannan hadisin ka haɗa da a ahadisu shafa'a wanda suke mutawatira wanda suka nuna ga musulmi nan masu sabon Allah masu aikata manyan zunubai sun shiga wuta har manzon Allah ya zo ya cece su to su sai su tsallake wayannan hadisan ba za su kafa hujja da shi ba ko ba za su karantar da mutanen su wannan hadisan ba sai su dauko hadisan romo romo wannan hadisan kawai na a hadisul wahad sai su bar a hadisul wa'id an gani alhali ana hada su guda ɗaya ne ana hada su waje ɗaya kamar yadda ka san tsuntsu mai fukafukai guda biyu tsuntsu in yana da fuffuke ɗaya ba inda za shi an gani dole ne musulmi sai ya hada bainar khawfi wa raja an gani su wayannan hadisan guda biyu suna saita mutum ne da nususun nan nususul wa'ad da nususul wa'id suna saita dan adam ne nususul wa'ad yana kwantar ma da hankali kada ka ɗeba tsammani nususul wa'id yana kuma nuna ma kamar gajin tsoron sabon Allah dan za ka iya shiga wuta sai ga mutum ya tsaya tsakiya an gane da zarar mutum ya ɗauki guda ɗaya zai zama to mai hadari duk bangaren da ya ɗauka zai zama to mai hadari an gane to saboda haka kaga wannan hadisin sun kafa hujja da shi saka illolin yan bid'a khawarij illansu ɗaukan wani nassi a baron nassi haka nan su ma murji'a illansu ɗaukan wani nassi a baron nassi amma su wane ne suke jam'in da su gaba ɗaya su ne ahalus sunna wal jama'a as-salafiyun su ne suke hada nusus na muslim babu dalil ala annahu man mata ala sawi dakhala al-janna eh wannan hadisi da imam muslim ya rawaito shi babu dalili akan cewa lalle duk wanda ya mutu akan tauhidi ya shiga aljanna ya gama wa yastadilluna bi hadha alhadith suna kama hujja da wannan hadisin man yaqulu bi anna al-imana huwa al-ma'rifa faqat eh masu cewa imani shine sanin Allah kawai man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna kawai wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam at-taqwa hauna eh suna kama hujja da maganar annabi da ke cewa at-taqwa hauna tsoron Allah anan yake wa yushiru ila sadrihi thalath marrat yana ishara zuwa ga kirjinsa uku annabi yana nuni zuwa ga tsoron Allah nan kenan inda mutum na da tsoron Allah nan ko shi na aljanna ne ya ga ma yayin da na ya sha giya ya cace ya kaza amma sai wani hadisi kuma ya ce mana wa inna fil jasadi mudga idza salaha salaha al jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu lalle a cikin jiki akwai wani tsoka idan tsokan nan ya gyaru dukan jiki ya gyaru idan tsokan nan ya baci dukan jiki ya baci ala wa hiyal ku saurara shi ne zuciya ashe idan zuciya ya gyaru za mu ga mutum yana kiyaye sallah idan zuciya ya gyaru za mu ga mutum yana kiyaye azumi za mu ga mutum yana nisantar sabon Allah za mu ga mutum yana da ladabi yana da tarbiyya da zarar mun ga mutum yana sata mun san zuciyar da ya samu matsala in mun ga mutum yana shan giya mun san zuciya ya samu matsala shin a nan wajen sabon Allah ya cutar ko bai cutar ba ya cutar an gane so da idan zuciya ya gyaru dukkan jiki ya gyaru kisa annabi ce a takwa haula da zaran wannan ya gyaru to zuciya shi zai seta sauran gabobi su aiki alkhairi zuciya shi ke seta ka ka bauta ma Allah shi kadai kada kai shirka zuciya shi ke saita mutum kada ya yi bid'a zuciya shi ke saita mutum ya ji tsoron Allah ya daina yin zalunci kuma jona wannan ko ba shi kenan a takwa hauna yadda manzo Allah ya faɗa tabbas haka ne tsoron Allah yana cikin zuciya don zuciya shi ke control shi ke sarrafa sauran gabobi zuwa ga ayyukan alkhairi an gano wannan ko to a kenan kaga anan wajen sun kafa hujja ba daidai ba na wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya mai juya zakata ka juya zuciya na kan addinin ka an gani wai suna ganin wannan shirin hujja ai wannan shirin. in zuciya ya riga ya juya ya koma zuwa ga addini za ka yi biyayya ga Allah in zuciya ya zama to ya karkace ba za ka yi biyayya ga Allah ba ashe wannan hadisi ba dalili bane a gare su saka babban za mu iya cewa babban abin da ya halaka da ainihin murji'awa ba sa jam'i na nusus da su da sauran yan biriya irin su kawarici an gane wannan ko sannan kuma sun bar hanyar magabata wajen fassara shin an taɓa samu daga cikin magabata wanda suka dogara kawai da imani na zuciya ba su ba sa magana kan aiki kaga mu gaba ɗaya suna jin tsoron sabon Allah za magabatan mu suna jin tsoron cewa anya ko za su shiga aljanna anya ko imanin su ya kai anya ko Allah ya karɓi aikinsu mu kullum gashi sun yi aikin alkhairi ba amma suna ganin kamar aikin nan suna ganin kila Allah bai amsa ba suna ganin kai Allah Allah suna ganin Allah bai amshi aikin su ba Balla da za su shiga aljanna to amma kuma su murji'awa mutane ne wanda kawai sun saki jiki kawai ni wallahi mu'mini ne kawai namiji dan aljanna ne kaga wannan ya kamata mutum ya sani wannan aqida da yake kai ya saba ma aqidar magabatan shi ai wannan addini kafin kai shi an riga an yi ba kai ka fara yi ba to sahabbai da suka yi addini shi haka su fahimci addini da ka fahimta la sahabbai za ka mutum yana ta sallah yana ta sallah amma yana tunanin anya ko Allah ya amsa yana tunanin anya ko zai shiga aljanna amma sai gashi kai kana ganin kana da over confidence kawai ni ina jiran mutuwa ne kawai shiga aljanna hatta sahabbai wanda aka yi musu alƙawarin aljanna ɗarɗar suke yi ballantana kai wanda yake baka ma san matsayinka ba an gane wannan ko to sai ka dole ne muna son fahimci musulunci yadda ya kamata mu koma zuwa ga fahimtar sahabbai mu koma zuwa ga fahimtar tabi'ai mu koma zuwa ga fahimtar salafus salih da shi ne za mu yi ma musulunci kyakkyawan fahimta in ko ba haka ba za mu yi tabban dambandan da sunan addini Allah shi kiyaye an gane ko wa minha hadithul jariya al mashhura kenan magana da albani ya faɗa akwai kuskure a ciki yace ba wai ba wai ba wai ba wai sunna bane mutum ya ce kawai ina riko da qur'ani da hadisi kawai zai shi ina riko da qur'ani da hadisi kawai shin murji'awa da me suke riko murji'awa da kawarishi kowanne daga cikin su yana riko da qur'ani da hadisi amma ba akan fahimtar Salamu salih ba sun fahimci qur'ani da hadisi ba fahimta irin na magabata ba an gane ku da sun fahimci qur'ani da hadisi irin fahimtar salafin salih da sun samu shiriya na'am wa minha hadithul jariya al-mashhur daga cikin hujjahin murji'awa akwai hadisin wannan baiwa hadisin nan wanda ya shahara ihtajju bihi ala anna al-iman huwa al-qawl faqat sun sun kaba hujja da wannan hadisin cewa imani shine magana kawai wal amalu laysa dakhilan fi musamma al-iman suka ce aiki baya shiga cikin abin da ake kira imani aiki baya shiga ciki annabi ya tambayi akwai wata baiwa na wani sahabi sahabin nan ya sa baiwan ta yi mishi kiwon dabbobi da ta yi kiwon tana cikin kiwon dabbobi sai ta yi sakaci sai kura ko kyarkeci ya zo cinye wasu daga cikin dabbobin da ta dawo sai ya kirga dabbobi sai ga cewa wasu dabbobin babu su ce ina suke ta ce ainihin ai kyarkeci ya cinye kawai nan take ya daga hannu ya gaura mata mari da ya gauna mata mari ashe ya mare ta kenan ashe a gaban manzo Allah ya mare ta bayan ya mare ta yana dago kai kawai sai ga manzo Allah kawai sai kunya ya rufe shi ya rasa yadda zai yi saboda haka da ya rasa yadda ya rasulullah ko kana ganin yan tata ne ta nabi to kafin ka yan tata bari in tambaye ta ta nabi ce ya jariya aidan na. ya ke baiwa ina Allah yake da ta ce fi sama Allah yana sama sai ce man ana wane ne ni sai ta ce anta rasulullah kai manzan Allah ne sai nabi ce fa a tika hafa inna ha mu'mina ka yanta ta domin lalle ita mu'mina ce an gane ka yanta ta domin lalle ita mu'mina ce ta ina annabi ya gane mu'mina ce ta yi aiki a nan akwai sallah akwai azumi akwai zakka kawai dan ta ce Allah yana sama ce ka yanta ta domin ita mu'mina ce to da wanda suka ce kawai imani huwal qawl kawai tunda ta ce Allah yana sama to shi ya nuna tana da imani ko shi kenan Na? ta tabbatar da tauhidi to shi kenan tana sama na'am kuma ce to za mu ci gaba da wannan bayanin insha Allah hadisul jariya din nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi bayani akan fikihunsa insha Allah Sí. E wani lokaci tana da alaƙa da shi. Don za ga wani lokaci su sufaye tana rabon aljanna kyauta. Shi duk mutumin da ya zo maulidin nan kawai dan aljanna ne. Kawai don ka zo maulidi ko ka zo wajen zikirin kawai duk wanda ya zo na wajen kawai an ba shi aljanna kawai. Ko dai ya karanta wani salati ba shi aljanna arha. Wa alaikum salam. a gaskiya ne mana mai ƙarya ɗan wuta ne amma ba wai don kai kai ƙarya ce ba kai ɗan wuta ba ne alal ah, ijmal shi mai ƙarya ɗan wuta ne mazinaci ɗan wuta ne haka ne a dunkule da eh, babu laifi ka annaka turidu an ta kallon ishe ne zan zo ma da cikin ƙasa na gafara Ayoshi, ayoshi a lokacin za a yafa shi ne a zai yi kasan ya biya yana da zafi ya biya nan take a yafi kuma bayan an ma zaba a yafi duk sunan ya biya kuma gane ba guda biyu ne za a iya sa ka a kulle ka shekara ɗari sannan a fito da kai an yafe ma eh akwai in haka shigar da kai baka fito ba an yafe ma amma an fito da kai ba an yafe maka ai dama ya biya guda biyu ne akwai ya biya tun kafin ka shiga a yafe kuma a dan a dan ma punishment sannan a yafe ma na haka yi in ba ya fi ba za a ci gaba da biyan zaba kina na? Oke kayan da nan za a yi azaba daidai laifin daga bayan kuma sai a yi mai in ya fito an yi mai kenan an yafe mishi ai fitowar yafe mishi kenan shi za a yi fito ka gane na Ito eh, da ya fito duk nan gara a ƙara kulle shi, ba mai tambayin Allah Allah ya ƙara mai da shi. na'am eh Allah bai zalunci to amma shekara nawa ne in mutum ya zana shekara nawa ya kamata yi ka sani to shi ne matsalar in Allah ya gana wasu ci wannan zanen da kai shekara biliyar sai za ka yi ai laifi cewa yi ba za ka dawo ba ya ce ba zai dawo da kai ba wai cewa yi ba cewa yi ba zai azabtar da kai ba ba za ka dawo ba to in ya ga dama shekara ɗaya za ka yi zai kusa da kai ya gada ma shekara goma ya gada ma shekara miliyan tunda bai sanya kaidi ga abun ba na? ya za a samu ta Allah ban kai kai kai aiki aiki alkhairi guda daya yana nuka masa goma ne in kai zunubi ma ragewa yake yi azaban da zunubin da Allah yake nawa bai kaiwa laifin da kake yi da za ta suya kan haka kada hmm? za ka yi za ka yi abu nan ba Allah ta'ala bai sanya iyaka ba to shi qurabil ard ka ko nawa ne in ka doka qurabil ne guda miliyan nawa ne a ƙurabul arz ko biliyan nawa ne an ba sani ba saboda ka Allah ta'ala shi za ka ce yana cikin mashi'a ta Allah shi mai aikata babban zunubi in sha a gafara lahu wa in sha a zaba kuma idan ya mai azaba akwai azaba na wani lokaci akwai kuma azaba na har abada azaba na har abada kafirci azaba na wani lokaci shi ne in mutum ya yi kaba'ira to wannan kaba'ira kuma Allah bai sanya ko shekaru nawa bane ko ganin daman shi ne kawai ganin daman shi ga ma ka fito da wani ga ma ka daɗe wannan kawai ya daga irin adalci shi ne kawai da ya gana yamma. ma hmm? shi ne insha Allah haka za kamar wannan hadisin ne da ake tafi cikin na hadisin mu'az bin jabal a tagari ma haqqul lahi ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah shi haqqul ibad ala Allah an an yi abudu wa la yushriku bi shay'a wa haqqul ibad ala Allah wa haqqul haqqul lahi ala al-ibad an yi abudu wa la yushriku bi shay'a wa haqqul ibad ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bi shay'a Allah yu'azziba haƙƙin bayi akan Allah shine kada yayi azaba ga wanda bai taɓa shirka da shi ba shine wanda suka rubu jamurji'awa in dai mutum bai taɓa shirka ba ba azaba an gane ai to ai ka faɗi wannan to wannan hadisin da kuma hadisin shafa'a dole ne sai kai jam'i da shi ga hadisin da ya nuna wata mata ta shiga wata saboda magi ta a saboda kaza saboda magi eh. ga hadisin la kula janna nan ma da sauransu sai kai jam'i an gano wannan ko menene ma'anan Allah ya azziba ai haƙƙin bayi akan Allah shine kada ya dawomar cikin azaba ga wanda ba su shirka da Allah kada ya dawomar cikin azaba ba ana nufin san san ba za a yi azaba ba zai iya yin azaba in ya so amma ba zai dawomar su cikin azaba ba ne an gane ko to an ga irin wannan sai mutum ya san yadda zai fassara shi saboda ba haka ba sai ka ga wannan nasi yayi karo da wannan nasi eh ba na in mutum bai shirka ba za a mai azaba ba in mutum bai shirka ba da zai masu masu yaya nau'i na shirka in ba shirka yi ba ba azaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika na insha Allah akwai akwai dan ƙarin bayani da za a yi dangane da ainihin wasu al'amura mala abdullahi zai bayani yanzu saurara shi